الله تعالى له سيدوك داما دا الله يباشا كم وانا صعبه dan Allah ne ya bashi dama don ba don Allah ya bashi dama ba ba zai yiwu ba yana so kuma sai gashi Allah ya bashi shi dama daman Allah ya bashi shi wannan sabo minha sai duba shi Allah da iko yake Duba ne da rabo ne Allah ya bani dama bai tashe ni ba wa taqallaitu wa takliyatuhu da kyalewansa bainahu wa baina sabar da shi mutaqaddiruha alayhi da kaddara wannan sabo a kansa wa annahu law sha'a la'asamahu minha idan Allah ya ga dama ai da ya kasance shi daga sabon nan wa hala bainahu wa bainahu ya kange sabon ɗin da tsakaninsa ويحدث له ذلك أنواعا من المعرفة kaga in ya duba a lokacin ya yi irin wannan tunani kai tunani daban-daban zai zo masa da sanin Allah an wa amin al-ma'arifati billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa maghfiratihi wa afwihi wa ilmihi wa karam wa tujibu lahu hadhihi ma'rifa wa sanin zai haifan masa عبودية بهذه الأسماء بوتتاوى الله دو إنا سومين ولا تحصل بدون لوازمها البتة وند بعضا تسامروا بأتاري دلازمان تبا ويعلم بعدون وانا لمرين با بعضا يتونا كالسن الله كبا ويعلم ارتباط الخلق والأمر يسرنا زي فهمتي alaƙan halittawa da berada da umarni wal jaza'i bil wa'adi kaya ada al alƙawari wal wa'idi ku gargaɗi Di asma'i wa sifati eh Eh? Eh, wal jaza'i bil wa'adi ba ha wal jaza'u bil wa'adi Eh? والوعيد تجارشي بالوعد حقيقة نفسها كأقوي وني كفي مونا أما باشي نيو والوعيد بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأن سامر وانسونا يني دسي قوبي أبون دسي كهي فروا وأثرها تأثير دسي دسي في الوجود وأن كل اسم ai duk suna wa sifatin muqtadin li asarihi yana ba da tasirinsa sa yana yin ba sa wa mujibi muta'alliqun bi la budda ku. wa Mashar, al mashhad yatla'uhu to munu kuma kuma na gaba eh da kuma muna iya bashi amma faɗe min hango amma barin gyara barin su kace wa shahidu shahidu ok شاهد عزة الله في في العبد للمعاصية نعم شيء أنا أقول Eh, ما masih nak empat tu. إيه إيه eh, eh.